daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum sauraro barkamu da haka radio hausa na murya jumhuriyar musulunci ta iran ya fara watsa shirinsa na rana kuma ta amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ba wannan gabatar da muna dauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin ba labarai bai da shi akwai shirin nan na kun san sai kuma mu koyi harshen farisanci akwai shirin nan na kisoshin rayuwa sai kuma muryoyin masu sauraro shirinmu na ƙarshe shine kidikidin iraniyawa da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu hali yanzu ga labaran duniya da dumidumin su. da farko ga kanunsu gwamnatin ƙasar amurka ta ce ta yi ƙoƙarin kifar da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran sau biyu amma ba tare da samun nasara ba iran ta gargaɗi ƙasashen larabawa dangane da tsibiran ƙasar iran guda uku a cikin tekun farisa sannan za ku cewa ƙungiyar hamas ta ce za ta miƙa wa gwamnatin falastinawa makamanta idan hamshi ƙasar isra'ila ta kawo ƙarshen mamaye da take wa ƙasar falastinu yanzu kuma ga cikakkun labaran tom barak jakadan amurka na musamman a ƙasar syria ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar amurka ta yi ƙoƙarin kifar da gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran a baya har sau biyu ba tare da samun nasara ba tashar talabijin ta Paris TV a nan Tehran tana kalto Barak yana fadawa wani kamfanin dilancin labaran na haɗaɗɗen daular larabawa a ranar Juma'a da ta gabata haka. ya kuma kara da cewa daga shekarar 1946 ya zuwa yanzu gwamnatocin ƙasar amurka sun yi ta ƙoƙarin kifar da gwamnatoci 93 a baya a duniya biyu daga cikinsu da ƙasar iran ba tare da samun nasara ba amma akwai da dama waɗanda suka sami nasara ya ce kafin trump ya kawo kan kujerar wato shugabancin ƙasar amurka sun yi ƙoƙarin kifar da gwamnatin ƙasar iran haso biyu ba tare da samun nasara ba barak har ila yau ya ce shine wato jakadan amurka a ƙasar turkiya wannan bayani dai ya zo ne wato watanni shida da yakin kwanaki goma sha biyu a nan ƙasar iran wanda amurka da majalisar isra'ila suka ɗora wa ƙasar daga ranar goma sha uku ga watan yuni zuwa ashirin ga watan inda kasashen biyu suka kashe iraniyawa fiye da dubu daya wato dubu daya da sittin da hudu suka kuma kaiwa fararen hula da dama har-yare a cikin yaƙi ne dai gwamnatin ƙasar amurka ta kai hare-hare kan cibiyoyin makamashin nukila na ƙasar iran da ke fordo natanz da kuma isfahan iran ta sami nasara a wannan yaƙi ne kan amurkawa da kuma ƙasar isra'ila bayan da ta kai hare-hare masu ƙarfi kan hamji ƙasar isra'ila har yaren da suka tabbatar da cewa iran za ta shafe isra'ila idan da an ci gaba da yakin haka ma iran ta kai hare-hare kan sansanin sojojin amurka mafi girma a yankin gabas ta tsakiya da ke al'udaid na kasar qatar kakakin ma'aikatar harkokin waje wato kakakin majalisar dokokin kasar iran muhammad bakar kalibov ya aitar da kungiyar kasashen laraba na yankin tekun farisa wa'anda suka fidda bayani bayan taro a wato a baya bayan nan inda suka yi allah wade da goyon bayan da wato wato ya yi goyon bayan da ya yi allah wade da goyon bayan da wato wa'annan kasashe suke ba haɗaɗɗen dalar larabawa kan mallakan tsibiran tumba kucek da kuma bozok da kuma abu musa da ke cikin tekun farisa kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto kolibov yana cewa bayan duk wani taro da suka gudanar wato ƙasashen larabawan sai kaji suna goyon bayan wato ƙasa haɗaɗɗen daular larabawa dangane da wa'annan tsibiran guda uku tare da wannan kuma suna ƙoƙarin ɓata dangantaka mai kyau da ke tsakanin ƙasashen iran da kuma wato wa'annan ƙasashen larabawa ya ce yana da tabbaci kan cewa wasu ƙasashen duniya suna su ne suke ingiza wa'annan kasashen larabawa na tekun farisa su rika ta da hankali don wargaza zaman lafiya mai kyau da ke tsakanin wa'annan ƙasashen da kuma jamhuriyar musulunci ta iran ƙungiyar hamas wacce take iko da yankin gaza ta ba da sanarwar cewa za ta miƙa makamanta ne kawai ga gwamnatin falasɗina wacce take da cikakken iko akan ƙasar falasɗinu da aka mamaye idan yahudawan sun kawo ƙarshen mamaye da suke wa ƙasar shafin yanar gizo na labarai wato african news ya nakalto shugaban kungiyar wato khalilul hayya yana faɗar haka kuma ya ƙara da cewa idan hamji ƙasar isra'ila ta kawo ƙarshen mamayar da take wa ƙasar falasinu gaba ɗayanta hamas za ta miƙa makamanta ga gwamnatin falasɗina wacce al'ummar falasɗinu ta zaɓa ya ce samuwar makamanmu na da dangantaka da mamayar da ake wa ƙasar don haka a duk lokacin da ƙasar isra'ila ta kawo ƙarshen mamayan da take wa ƙasar falastinu daga teku zuwa wato kogi a lokacin ƙungiyar hamas za ta miƙa makamanta ga gwamnatin Falasina wacce Falasina suka zaɓa don gudanar da harkokin ƙasar wani ɓangare kuma alhayya ya ce hamas ta amince da dakarun tabbatar da zaman lafiya da za a tura zuwa gaza idan aikinsu ne kiyaye kan iyakokin falasɗinu da kuma makwabta amma idan aikinsu ne wato kwance ɗamarar ƙungiyar hamas to ba sa mara ba da su masu sauraro labaran duniya suna za muku ne daga nan radio hausa na murar jimhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran gwamnatin kasar rwanda ta rattaba hannu a kan yarjejeniya na dala amurka miliyan 228 a ƙarƙashin sabon tsarin taimako na gwamnatin kasar amurka shafin yanar gizo na labarai african news ya bayyana cewa tallafin zai taimaka wa kasar rwanda ta ta harkokin kiwon lafiya a kasar ta rwanda a yayin da tallafin kudaden zai ci gaba a sabon tsarin da gwamnatin amurka ta fitar don wato tallafawa ƙasashe ƙawayenta tun a ranar juma'a da ta gabata ce dai aka bada labarin kulla wannan yarjejeniyar bayan da shugaba paul kagame na ƙasar ya to ya rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta zama lafiya tsakaninsa da shugaban kasar congo felix tsakedi don kawo karshen yaƙi a gabacin kasar congo wanda kasar amurka ta jagora ta ƙarƙashin wannan yarjejeniyar da amurka za ta kashe dala amurka miliyan 158 kan kyautata kiwon lafiya a ƙasar Rwanda ta hanyar yaƙar cututtuka masu yaɗuwa waɗanda suka haɗa da cutar HIV da kuma malaria da kuma dai kyautata tsarin shirin ko ta kwana na ɓullar cututtuka masu hatsari. Sannan Kigali za ta ƙara kashe dala Amurka miliyan saba'in a cikin kiwon lafiya na ƙasar don bayyana kyakkyawar aniyanta a cikin shirin kyautata kiwon lafiya a ƙasar. rahotanni da suke fitowa daga birnin pretoria na ƙasar afirka ta kudu na cewa adadin mutanen da suka kwanta dama sanadiyar buɗe wuta a kan mai uwa da wabi sun kai mutane goma sha ɗaya daga cikinsu har da ƙananan yara guda uku jami'an 'yan sanda a ƙasar afirka ta kudu ne suka sanar da cewa an buɗe wuta ne a kan wani gidan shan barasa da ke birnin pretoria a jiya asabar hakanan kuma sun sanar da kama wasu mutane uku da ake zargi suna da hannu a abin da ya faru ƙananan yara uku ne dai kisan ya rutsa da su biyu daga cikinsu 'yan shekaru uku uku ne sai kuma ɗaya ɗan shekara goma sha biyu kuma da akwai wata budurwa 'yan shekara goma sha shida da ita ma lamarin ya rutsa da ita wani sashe na sanarwa ya ce da akwai wasu mutane goma sha hudu da suka jikata sanadiyar bude wuta na daban da aka yi a garin na solfi ƙasar afirka ta kudu dai tana fuskantar matsaloli irin wannan na bude wuta a wurare da dama masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu da zan fara da sharhin ba labarai biye da shi akwai shirin na kokun san Sai kuma wato mu koyi harshen farisanci akwai kisoshin rayuwa da kuma muryoyin masu sauraro. Shirma na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen Iraniyawa da wannan ko masu sauraro muke cewa aini lafiya. To sharhin bayan labaran namu na yau zai mai da hankali ne kan yadda wasu kasashen musulmi suka yi watsi da duk wani yunkuri na tilastawa Falastinawa barin yankin su. Kasashen Saudiya, Masar, Jordan haɗaɗɗar Larabawa, Indonesia, Pakistan, Turkiyya da Qatar sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa inda suka yi gargaɗin cewa kalaman Isra'ila na baya-bayan nan game da buɗe hanyar shiga yankin Rafa ya zama wani yunkuri mai hatsari na korar Falastinawa daga wannan yanki. zuwa ƙasar masar ƙasashen guda takwas sun yi watsi da duk wani mataki da zai iya haifar da tilastawa palestinawa barin yankinsu jami'an diplomasiyar sun ji da cewa irin wannan yunkuri babban keta dokokin ƙasa da ƙasa ne ministocin sun ji da cewa dole ne palestinawa su ci gaba da zama a yankin su suna bayyana duk wani tilastawa mutane mika kansu a matsayin abin da ba za a yarda da shi ba ta kowane hali sun da alhakin da ke kan al'ummar duniya na hana raguwar yawan jama'a a gaza wanda gwamnatin tel aviv ta daɗe tana hankoron shi a matsayin ɗaya daga cikin dabarunta sanarwar ta kuma jaddada buƙatar sake gina gaza a cikin tsarin da zai dawo da 'yancin kai da kuma 'yanci na falastinawa suna gargaɗin cewa duk wata manufa da ke da nufin raunin tsarin al'ummar gaza zai kawo cikas ga yankin baki ɗaya Ƙasashen guda takwas sun gabatar da kira na gaggawa don tsagaita wuta mai ɗorewa kawo ƙarshen wahalar da fararen hula ke sha a yankin samun taimakon jin kai ba tare da wani sharaɗi ba da kuma fara ayyukan murmurewa da sake ginawa nan take sun kuma jaddada mahimmancin maido da mulkin falastinawa a gaza ministocin sun sake nanata alkawarinsu na karfafa haɗin gwiwa da abokan hulɗarsu na ƙasashen duniya don aiwatar da ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2803 da kuma duk wasu ƙudurori kan hakkin falastinawa sun kuma jaddada kafa ƙasar falastinu mai cin gashin kanta a nasu bangare ministocin harkokin wajen kasashen iran da kuma masar sun kira kasashen duniya da su ɗauki mataki cikin gaggawa don kawo ƙarshen laifukan isra'ila a gaza da kuma lebanon a yayin wata tattaunawa ta wayar tarho a ranar asabar ministan harkokin wajen iran abbas arrakci da takwaransa na masar badar abdullati sun tattauna kan ci gaba da hararen da gwamnatin sahayoniya ke yi bayan sabawa tsagaita wuta da aka cimma a gaza da kuma lebanon bayan shekaru biyu na laifukan kisan kare dangin da aka aikata wa falastinawa isra'ila bayan ta gaza cimma burinta na kawar da kungiyar gwagwarmar falastinawa ta hamas da kuma 'yantar da dukkan fursunoninta ta tilasta wa isra'ila amincewa da yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma hamas mataki na farko na wannan shirin tsagaita wutar ya fara aiki ne a ranar goma ga watan oktoba kuma ya hada da musayar fursunoni yarjejeniyar mai gaɓoɓi ashirin da shugaban amurka donald trump ya gabatar tana da rauni sosai domin an kashe palestinawa. sama da 366 tun lokacin da ta fara aiki lamarin da ya faru a na baya-bayan nan shine harin sama da isra'ila ta kai a arewa maso yammacin birnin gaza a watan nuwamba na shekarar 2024 ne yarjejeniyar tsagita wuta tsakanin isra'ila da ƙungiyar hezbollah ta ta fara aiki bayan rikicin da barke sakamakon yakin kisan kare dangin da gwamnatin tel aviv ta yi a gaza a watan oktoban shekarar 2023 an tilastawa isra'il amincewa da yarjejeniyar tsagaita wutar da hezbollah bayan ta sha kai a fagen daga da kuma gaza cin burinta an kashe mutane sama da dubu uku a kasar ta lebanon ita ma a nata bangare kungiyar gugumar falastinawa ta hamas ta yi watsi da shirin da aka tanadar na miƙa ragamar shugabancin palestino ana mai cewa palestinawa kawai ne za su yanke shawara kan makomarsu in ji khalid mashal babban jami'in ƙungiyar gwamnar palestinawa ta hamas yayin da mafi girman matakin isan kare dangi da aka yi wa gaza ya ragu ɗan lokaci yunwar da aka sanya kuntatawa da kuma hukunce-hukuncen gama gari da isra'ila ta yi wa al'ummar palestinawa ya ci gaba in ji shugaban ofishin siyasa na ƙungiyar ta hamas ya ci gaba da cewa waɗannan manufofi sun sa halewa isra'ila yin abin da ta ga dama wanda kuma hakan ke zama babbar barazana ga kwanciyar hankali da makomar yankin baki daya khalid marshal ya kuma da cewa mun ki amincewa da duk wani nau'in mulkar gaza kuma dole ne falastinawa su zaɓi makomar su babban jami'in ya sake da buƙatar kiyaye 'yancin falastinawa a matsayin kariya daga faɗaɗa mulkin mallaka na isra'ila a yammacin kogin jordan da aka mame da kuma tilastawa mazaunanta yin hijira ya kuma bukaci a cigaba da kokarin tabbatar da sakin dukkan fursunonin siyasa na falastinawa da ke tsare a gidajen yaran isra'ila a watan oktoban da ya gabata ne dai aka cimma rijiyar ta wuta tsakanin isra'ila da kuma kungiyar gwamnatin falastinawa ta hamas a shiga tsakanin amurka da kuma wasu kasashe a matsayin waɗanda suke masu shiga tsakani da suka da katar da masar yarjejeniyar dai ta tanadi sakin fursunoni tsakanin isra'ila da kuma kungiyar ta hamas to sai dai kwanaki kaɗan bayan cin yarjejeniyar isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare a zirin gaza inda ta ci gaba da kashe fararen hula galibi mata da kuma yara don dai fara yakin na kisan kare dangin da isra'ila ta soma a watan oktoba na shekarar 2023 palestinawa sama da 70,000 ne suka yi shahada a hararen isra'ilar ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Lahadi bakwai ga watan Disamban shekara ta biyar wanda ya daidai da goma sha shida ga watan Jumada Thani na shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari hudu arba'in bakwai hijira kamariya. masu saurari ko kusan cewa shekaru bakwai da da da biyar suka gabata a rana irin ta yau maulana jalaluddin muhammad balhe wanda aka fi sanin su da maulawi daya daga cikin fitattun masana kuma marubuta waƙoƙin irfaniyar su a garin kwaniya ɗaya daga cikin garuruwan ƙasar iran a wancan lokaci wanda kuma a halin yanzu ke kudancin ƙasar turkiya ana yi wa mulawi kalan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai marubuta waƙoƙi na addini a cikin ƙarni na bakwai hijira kamariya sannan kuma yana ɗaya daga cikin fitattu masana waɗanda suka taka gagarumin rawa wajen ƙarfafa duniyar musulmi ta fuskacin ilmomi daban-daban an haife shi a shekara ta 604 bayan hijira a garin balagh wanda a halin yanzu ke arewacin kasar afghanistan bayan wani lokaci malawi ya tafi gwanya tare da mahaifinsa kuma bayan mutuwar mahaifin nasa ya tafi aleppo da kuma birnin damascus domin ci gaba da karatuttukansa bayan ya koma kwanya malawi ya ci gaba da gudanar da ayyukan na rubuce-rubuce da karantarwa sannan kuma a can ne suka haɗu da shams da birizi wani shahararren masanin ilimin irfani wannan haɗuwa dai ta haifar da gagarumin sauyi a cikin ruhin maulana jalaluddin daga lokacin da kuma ya bar koyarwa sannan kuma ya fara tarbiyya da kuma shigaltuwa da ayyuka na ibada da kusanci da Allah maɗaukakin sarki wannan babban malami ya bar ayyuka daban-daban a ɓangaren rubuce-rubuce amma mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta shine littafin nan na Mathnawi wanda kuma ya rubuta shi ne a cikin tsarin bitukan waƙoƙi sannan kuma ya yi amfani da ruhin irfani wajen bayyana abubuwa da dama a cikin baitocin waƙa a littafin nasa masu saurare ko kun san cewa shekaru 83 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan disamban shekara ta 1941 a lokacin da kasashen turai suka shigaltu da yakin duniya na biyu jiragen yakin kasar japan suka kaddamar da wasu munanan hare-hare a kan sansanonin sojin amurka da ke gabar pearl harbor inda kuma suka yi raga-raga da manyan jiragen yakin ruwa na rundunar sojin amurka guda goma sha tara bayan kuma japan ta ci gaba da nausawa zuwa yankunan gabashin nahiyar asiya inda ta mame indonesia da tsibiran jawa da kuma sumatra sakamakon harin da japan ta kai wa jiragen yakin ruwa na kasar amurka wannan ya sa amurka ta shelanta yaki gadan-gadan akan kasar japan wanda kuma hakan ya sa yakin duniya na biyu ya bazo zuwa yankunan gabashin nahiyar asiya masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da sa gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan disamban shekara ta 1981 yahudawan sahuniya sa kashe dr abdulwahab kiyali wanda ya kasance ɗaya daga cikin falasɗinawa 'yan kurmaya masu faɗa da manufofin mamaya na yahudawan sahiyuniya dr abdulwahab kiyali ya yi karatun digirin sana uku a jami'ar london da ke birnin london na ƙasar burtaniya ya kuma yi rubutu na kammala digirin digirgirar akan falasɗinu da kuma gugurmayar falasɗinawa daga bisani ya buɗe mujalla mai suna free palestine kamar yadda kuma ya rubuta littafai daban-daban akan mamir da yahudawa suka yi wa palestine game da yadda suke azabtar da al'ummar palestino da cin zarafinsu wanda kuma da ƙarshe yahudawan isra'ila ne suka zama ajalinsa inda suka yi masa kisan gyalla a birnin beirut na kasar labanan a ranar 7 ga watan disamban shekara ta 1981 masu saurare ko kun san cewa shekaru 293 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan disamban shekara ta 1731 aka haife abraham dapram a birnin paris na kasar faransa dapram dai shine wanda ya kirkiro ilimin bincike akan sanin iran da tarihinta wanda ake korowa a jami'o'i daban-daban na kasashen duniya bayan kammala karatunsa a kasar faransa ya nufi kasar india wadda take makwabtaka da kasar ta iran da nufin yin nazari akan iran da harsunanta da al'adunta da kuma taswirar ƙasarta ya koyi harsunan farisanci da larabci da kuma hebrew ya kuma rubuce-rubuce akan tarihin iran da dukkanin abin da ya shafe ta tun daga lokacin sarakunan farisa har zuwa sauran sarakuna waɗanda aka yi a ƙasar a baya-bayan nan 'yan ɗaurin shekaru su gabata kamar da kuma ya yi rubutu a kan masana na ƙasar a bangarori daban-daban da suka yi rubuce-rubuce a kansu da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 770 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi babban malamin addini muhammad ibn muhammad al-hurani wanda ya rubuce-rubuce a bangarori na ilimin fiqh da usul kamar da kuma ya rubuce-rubuce a bangaren ilimin tauhidi da kuma ilimin akhlaq ya fara karatunsa a birnin bagadaza na kasar iraki a gaban manyan malamai na zamanin sa daga bisani kuma ya koma birnin najab bayan daukar tsawon shekaru yana karatu a gaban manyan malamai ya kuma kai matsayi na ishtihadi inda daga wannan lokacin da kuma ya fara rubuce-rubucensa ya fara da rubuta littafi a bangaren fikihu daga bisani komai shiga bangaren usul ya kasance ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka mai da hankali matuƙa wajen tarbiyyar ruhi da kuma tarbiyyar al'umma akan bautar Allah da kuma tsarkake ruhi akan haka ne ma ya rubuce-rubuce a bangaren irfani baga kuma yana da rubuce-rubuce da ya a bangaren tarbiyyar ruhi da ya shafi akhlaq mafi shahara daga cikin littafin da ya rubuta dai shine akwai littafin nan na al-irfan baya ga kuma ya rubuta wani littafi mai suna makarim al-akhlaq wat tahzib آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahim jama'a masu ware assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na muku harshen farisanci inda yau shiga cikin darasi na 161 a yau a cikin shirin namu za a je. tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da yadda ake yin tafiye-tafiye musamman a lokutan hutu bayan da ɗalibai suka kammala karatuttuka na jarabawa da muhammad yake tunanin yin tafiya zuwa ɗaya daga cikin tsibirai na iran da suke yankin tekun fasha muhammad ya kasance ɗaya daga cikin ɗalibai 'yan ƙasashen waje da suke koyan harshe da kuma adabi na farasanci wanda bai gushe yana yawo a cikin ƙasar iran ba domin sanin al'adu da yanayin zamantakewa da kuma harshe da bambancinsa a cikin ƙasar baki ɗaya a yau za a ji yadda tattaunawa ta gudana tsakaninsa da abokinsa ramin dangane da yanayin tafiya amma kafin nan sai an fara da sauraron kalmomi da tarjuma su a cikin harshen hausa. سفر تپیا من به سفر رفته ام نی نه تبین تپیا من به سفر می روم نی زنگ تپیا من دوست دارم به سفر بروم نی این سن تپیا امتحان جرباوا برنامه شری برنامه ای شری راستش لمری. lamari تعطیل هوتو هوا iska سرد میسنی ما کجا برویم مو اینا زامو تفی جنوب کدو خلیج فارس تکون پاشا نرویم کدوم تفی برویم متپی الان ینزو معتدل مددیچی بهاری نه دامینا ما می توانیم موزم ایا جزیره سبری نظرت گننکا چیست ونه پیشنهاد شاوره تو پیشنهاد می کنی kai kana ba da shawara? Man muwafiq hastam. Ni na amince. Kudam. Wanne? Midani. Kasani. Hudud. Kimanin. Si. Talatin. Muta'alliq be. Mai dangantaka da. Kesh. Tsibirin Kesh. Kish. Tsibirin Kish. مناسب wanda ya dace Joho. wurare Didani. na buɗe ido Hatman. tabbas Joleb. mai ƙayatarwa Aznazare. نظر a mahangar تاریخی na tarihi مهم mai muhimmanci Jozebe. jan hankali Tabii. نه طبیعه فراوان دیوه در ضمن اچکی منطقه آزاد تجاری ینکن کاسوانچی مرس حراجی امکانات ابابین مور رایوه سالها شکرو اخیر نکرشی هتل هتل بزرگ بابا زیبا میکاو بازار کاسوا متعدد دبن دبن ساخته شده است انگنشی زمستانی نه لوکacin sanyi هیچ جایی babu wani wuri بهتر wanda ya fi من فکر می کنم نی اینا زتن او استقبال کند شی یا امین چی امروز یو من تلفن می کنم نی زن بگا ویر ترهو To yanzu kuma sai mu tafi zuwa ga Muhammad da abokinsa Ramin مجی تتنار تو گدانا از کاننسو مدتی است به سفر نرفتم دوست دارم بعد از امتحانات به سفر بروم تو برنامه ای نداری؟ tsawon lokaci ban yi tafiya ba ina son bayan jarabawa in yi tafiya kana da wani shiri راستش نه من هم برنامه برای تعطیلات ندارم در این هوای سرد به کجا برویم maganar gaskiya a'a nima ba ni da wani shiri a lokacin hutu a cikin wannan yanayi mai sanyi ina za mu چرا به جنوب ایران و خلیج فارس نرویم؟ می سنیا بزامو تپی کدنچن ایران با دتیکون پاشا خوب است الان در جنوب ایران هوا معتدل و بهاری است haka na da kyau yanzu a kudancin iran madadicin yanayi ne na damina پس می توانیم به خلیج فارس و جزایر آن برویم. نظرت چیست؟ کنن زم ایت هیا تکون پاشا دا زبرن دکیچن یا کچه گنی؟ با پیشنهاد تو موافقم. نه امین چه دشاورر که. کدام جزیره را برای سفر پیشنهاد می کنی؟ wani که kake برد شاورا دومین میدانی در خلیج فارس حدود سی جزیره متعلق به ایران است اما قشم و کیش برای سفر از همه مناسبتر هستند کسان اتکون پاشا اکوی کمانن من تلاتن na Iran. ایران. کش da kish sun fi kowanensu dacewa جزیره قشم چه جاهای دیدنی دارد؟ tsibirin ƙish و wuraren رنگ بود ne ke سفر به جزیره قشم حتما برای تو جالب است چون این جزیره هم از نظر تاریخی مهم است و هم جاذبه های طبیعی آن فراوان است. در ضمن یک منطقه آزاد تجاری در جزیره قشم وجود دارد. تپس تپیا زوا tsibirin قشم za ta burge ka saboda wannan tsibiri ta fuskacin tsari yana da muhimmanci hakanan kuma yana da abubuwa masu jan hankali na ɗabi'a masu yawa hakanan kuma akwai wani yanki a cikin tsibirin ƙesh نه مرس پس حتما این جزیره امکانات مناسبی برای سفر دارد کنن تبس wannan tsibiri yana da abubuwa da suka dace da بله در سالهای اخیر هتل‌های بزرگ و زیبا و بازارهای متعددی در قشم ساخته شده است. در این هوای سرد و زمستانی تهران هیچ جایی بهتر از سفر به جزایر خلیج فارس a shekarun baya-bayan nan an gina manyan otal-otal da wuraren kasuwanci daban-daban a cikin tsibirin Keshm. A wannan yanayin sanyi a birnin Tehran, babban wurin da ya fi dacewa da tafiya babu kamar tsibirai na tekun fasha. فکر می کنم سعید هم از این پیشنهاد استقبال کند. به او تلفن می کنم. اینا زتن سعید ما زی امینچه چه wannan شاوره Zan buga masa ویر ترهو Tuma da laban da saurari wannan tattaunawa yanzu kuma ga yadda ta اما از کن هرشن پرسنچی مدتی است به سفر نرفتم دوست دارم بعد از امتحانات به سفر بروم تو برنامه ای نداری؟ راستش نه من هم برنامه ای برای تعطیلات ندارم در این هوای سرد به کجا برویم؟ چرا به جنوب ایران و خلیج فارس نرویم؟ خوب است الان در جنوب ایران هوا معتدل و بهاری است پس می توانیم به خلیج فارس و جزایر آن برویم نظرت چیست؟ با پیشنهاد تو موافقم کدام جزیره را برای سفر پیشنهاد می کنی؟ میدانی در خلیج فارس حدود سی جزیره متعلق به ایران است اما قشم و کیش برای سفر از همه تر هستند جزیره قشم چه جاهای دیدنی دارد؟ سفر به جزیره قشم حتما برای تو جالب است چون این جزیره هم از نظر تاریخی مهم است و هم جاذبه های طبیعی آن فراوان است در ضمن یک منطقه آزاد تجاری در جزیره قشم وجود دارد پس حتما این جزیره امکانات مناسبی برای سفر دارد بله در سالهای اخیر هتل‌های بزرگ و زیبا و بازارهای متعددی در قشم ساخته شده است. در این هوای سرد و زمستانی تهران هیچ جایی بهتر از سفر به جزایر خلیج فارس نیست. فکر می کنم سعید هم از این پیشنهاد استقبال کند. امروز به او تلفن می کنم. To madalla, to an ji ƙarin hasken da Ramin ya yi wa abokinsa dangane da yadda yanayin tafiya yake a tsibirai da ke cikin tekun fasha, wanda kuma Sa'id ɗaya ne daga cikin abokan Muhammad, wanda ɗaya ne daga cikin mutanen da suka raka shi zuwa wurare daban-daban na buɗe ido da ke cikin ƙasar Iran. Idan Allah kai mu a shiri na gaba, za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa amma a cikin wani shiri kafin wannan lokaci a madadin dukkan wanda suka dafa wajen hada wannan shiri a fefe musamman malama kudusiyan da muhammad aminu ibrahim kyawa da duk shirin a fefe ne abdullahi salu ke muku fatan alheri a turbe mu a shiri na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi waɗanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma dai cikin wasu littattafan waɗanda suka haɗa da littafin da stan stan na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin surar imam alhassan almustaba alayhi da muke kawo muku muyi maganar yadda imam alhassan alayhi ya jarrabi sojojinsa don ya san gaskiyan haɗin kan da suke bashi inda ya yi hudba sannan a cikin hudbar ya faɗa musu cewa muawiya da abu sufyan ya bijiro masa wani al'amari wanda babu izza a cikinsa. sa amma idan suna son rayuwa ba sa son mutuwa to zai amince da bukatar amma idan sun shirya wa mutuwa kuwa to zai kai karasa ga Allah ya bude yaƙi da shi har zuwa abin da Allah zai hukunta a tsakanin su amma sai suka ce masa suna son rayuwa daga nan sai imam alhassan salam ya ƙara tabbatar da cewa bai da sojojin da za su yaƙi mu'awiyar abu sufyan kuma idan har ya jinkirta sulhu da shi to zai ƙara faɗawa cikin hatsari ne da shi da iyalan gidansa da kuma ragowar mominai masu ikhlasi kafin haka dai kwamandojinsa da dama sun karbi kudade daga wajen muawiyar da abu sufyan sun kuma sulale suka koma ɓangarensa sannan mun bayyana dalilan da suka sa rundunar imam alhassan salam ta kasa yakar muawiyar da abu sufyan ko kuma dai rundunar sham daga ciki mun kawo bambance a aƙidu da rundunar take da su akwai khawarijawa akwai shi a babansa imam ali salam da kuma wanda suka san matsayin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin al'ummar musulmi kuma suna biyayya a gare su ba tare da saba musu ba amma su kaɗan ne a cikin rundunar tasa wannan kuma saboda mafi yawansu sun shahada a yaƙe-yaƙen Sifin da kuma jamal da kuma wasu wurare sannan akwai wa'anda ƙabilarsu ce ta fi damunsu a kan addini musulunci ba sa ganin shugaban addini ya fi shugaban ƙabilarsu don haka ne sun fi biyayya ga shugabanninsu na ƙabila a kan shugabanni na addini wato imam alhassan salam kuma su suka fi yawa a cikin rundunar ta imam alhassan salam sannan mun yi maganar rashawan da muawiya yake bawa kwamandojin rundunar imam alhassan alaihissalam da kuma shugabannin kabilun larabawa na iraki a lokacin cin hanci da muawiya ya raba wa kwamandojin rundunar imam alhassan alaihissalam yana daga cikin manya-manyan al'amura da suka rusa rundunar imam alhassan alaihissalam wannan kuma saboda mafi yawansu masoya duniya ne kuma ba sa tsoron allah don sun karbi kudade daga wajen muawiya suka rusa addini musulunci karkashin jagorancin hujjan allah a bayan ƙasa sun sai da gaskiya sun goyi bayan ƙarya da dirhamomi wanda mu'awiya ya basu ba sa tsoron haɗuwarsu da Allah ba sa jin kunyar haɗuwa da shi ba sa jin kunyar abinda al'ummun da za su zo za su faɗa dangane da su da kuma ayyukansu abinda ya tabbata dangane da rundunar imam alhassan alayhi salam shine mafi yawansu ba sa da manufa mai kyau a fitowarsu tare da shi wasu daga cikinsu sun bayyana munafincinsu a wasu yaƙe-yaƙe a baya suna cewa wanda ya ba mu dirhami za mu yi yaƙi tare da shi sannan wani yana aibata wani da aka kashe a wani yaƙi daga cikin yaƙe-yaƙe a baya yana faɗawa ‘ya'yansa cewa ba a tafarkin Allah ne babanku ya haɗu da mutuwa ba sai dai saboda dirhamomi wannan kamar yadda ya zo a cikin littafin tarihin umar wal muluk juz'i na biyar shafi na goma don haka idan runduna tana yaƙi ne da wasu manufofi na duniya wannan hatsari ne ga daula ga kuma shugaban daular daga cikin gida kuma mai irin wannan tunanin yana iya juya shugabansa baya a duk lokacin da ya ga dama kuma idan makiya sun haɗu da shi suna iya cutar da daular ko kuma shugaban da shi lalacewar irakawa a lokacin ya kai ga a lokacin da imam alhassan salam ya sauka gidan sa dan mas'ud a wanda ya kasance walin imam amirul mu'minin salam a mada'in sai imam alhassan salam ya tabbatar da shi bayan ya gaji mahaifinsa imam hassan salam ya sauka gidansa yana jinyar raunin da aka yi masa a cinyarsa a lokacin sai ɗan ɗan uwansa muktar ya shigo wajensa an ce a lokacin yaro ne sai ya faɗa wa amminsa sa'ad ɗan mas'ud shin kana son wadata da ɗaukaka ne sai ya ce ina jinka sai ya ce ka kama hassan ka sami aminci da shi daga mu'awiya sai aminsa ya zabura saboda maganarsa yana cewa tsinuwar Allah ya tabbata a kanka in kama ɗan ɗiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don neman aminci amma al'amarin al'amarinka ya munana wannan ba ra'ayin ɗan Muktar ne kawai ba da dama daga cikin sojoji Imam Alhassan alaihi salam suna rigengento wajen neman abin duniya a duk inda ya zo musu kuma ba a cikin sojojin Imam Alhassan alaihi salam kaɗai ba tun zamanin Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam haka yake kamar yadda Imam Aliyu Zainul Abidin alaihi salam yake faɗa lallai Muawiya yana yakar aliyu da zinarinsa yana nufin sojojinsa mu'awiya ya gane inda raunin sojojin imam alhassan salam yake da haka sai ya yi ta tunkuɗa musu kuɗaɗen rashawa suka ansa masa suka sulale suka koma wajensa suka bar zuriyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda ya bar wa al'umma a bayansa su kadai sai kuma yada ƙarya a cikin rundunar Imam Al-Hassan alaihi salam yada labarin ƙarya a cikin rundunar Imam Al-Hassan alaihi salam ya taka rawa mai yawa a cikin rusa rundunar ƙarayyakin da ma'aikatan mu'awiya suka yada a cikin mayakan imam alhassan salam suna da yawa daga cikinsu sun yada cewa ai kais dan sa'ad dan ubada wanda kumanda ne daga cikin kumandojin sojojin imam alhassan kuma mukhlisi ya sulhunta da mu'awiya ko kuma an kashe shi sannan sun yada labarin cewa muawiya yana musayar wasiƙu da imam alhassan salam dangane da sulhuntawa sannan sojoji imam alhassan salam sun amince sun yadda da wa'annan labaran ƙarya ba tare da tabbatar da gaskiyarsu ba sannan labaran sun samar da baraka da rarraban kai a tsakanin sojojin labaran sun sanya tsoro da damuwa a cikin zukatan sojojin imam alhassan salam da haka kuma suka tarwatse har sai da shaidan ya sami damar shiga cikin zukatansu yana musu waswasi ƙarya mafi girma wanda mu'awiya da mutanensa suka yi ita ce wacce tawagar da mu'awiya ya aika zuwa wajen imam alhassan salam da sunan sulhuntawa da shi suka yi bayan fitowarsu daga wajensa na cewa wai imam alhassan salam ya amince da sulhuntawa da mu'awiya bayan da gaskiyan al'amarin bai yi maganar da su ba a lokacin da suka je wannan ƙaryar ba tare da sun ji daga wajen imam alhassan salam ba sai sojojinsa suka yi ta kansu suna ta wawason kayakinsa wasu suna kafirta shi sannan abin mamaki da ya faru a lokacin shine wato shugabannin kabilun larabawan iraki a lokacin suna kallon wa'annan mutanen suna wulakanta imam alhassan salam amma ba su tashi sun hana su ba sun ci gaba da zama a cikin masaukansu na sojoji ana kawo masu labarin abin da ke faruwa wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da imam alhassan salam ya ga cewa baya cikin aminci a cikin wa'annan mutane sai ya ce a kira masa wa'anda ya amince da su don su kare shi da sauran iyalan gidansa wa'annan su ne dalilan da suka sa rundunar imam alhassan salam ta rushe kuma ta rushe da daularsa saboda sojoji su ne ƙarfin kowace daula idan har shugaba bai da sojojin da za su kare shi su kuma yi masa biyayya to ta yaya zai yaƙi maƙiyansa sai kuma abu na biyu daga cikin dalilan da suka tilastawa imam alhassan alaihissalam sulhuntawa da muawiya sun hada da karfin sojin da abokan gaba ko kuma muawiya da abu sufyan yake da shi ƙarfin sojojin da mu'awa yake da su ne ya sa ya sami damar yaƙar amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi a yakin siffin da cewa an sami nasara a kansa in ba don yaudarar da suka yi na ɗaga musafi ba har ila yau tare da sojojin nasa ne ya tilastawa imam alhassan a.s. sulhuntawa da shi daga baya da farko dai muawiya ya fahimci abin da mutanensa suke so ya kuma ba su don haka sai suka so shi shi ma ya so su don haka ne suke masa biyayya kan dukkanin abin da ya umarce su kuma suke yarda da duk abin da ya faɗa musu tare da haka ne ya cusa masu a cikin kwakwalensu kan cewa su ne magadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan khalifofi uku na farko don haka ne malaman tarihi suka kawo cewa a lokacin da aka yi wa sarki abul abbas as-safa sarki na farko daga cikin sarakunan abbasiyawa bai'a a lokacin da ya kwace iko da ƙasar sham aka kuma kawo ƙarshen daular bani umayya sai shugabannin ƙabilu da ƙungiyoyi a sham sun zo wajensa suna rantse masa da allah kan cewa su ba su taɓa sanin cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana da zurriya ko kuma makusanta wa'anda za su gaje shi in banda banu umayya don haka aka faɗa musu don haka ba su san haka ba sai da abbasiyawan suka kwace iko hakan kuma ya faru ne saboda hadisan ƙarya da aka ƙirƙiro su aka kuma yada su kan cewa banu umayya su ne magadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne mafi kusa da shi da sauransu. masu sauraro saboda ƙuriyar lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako mukan ba ku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. to mana gaisuwa da fatan alkhairi suna na Hassan Albasari Abu Afan angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya yau ce juma'a kuke ba mu ra'ayi na kankin kanmu kuma na gaishe gaishe to gaisuwa ta dai ta farko ya faɗa kunnan Alhaji Alasan tayar da ke can kasar Nijar akwai kuma aboki na Rabi'u Nuhu na Bukka akwai Sunusi Madatai da Magaran akwai kuma shugaban kungiyar mu na masu kira da sauraron rediyo reshen arewacin Najeriya Malam Nura Abdullahi Hayar Ruwa Rigasa da ke can jihar Kaduna ke kenan akwai kuma falalu a mande akwai sani abubakar akwai jamilu ibrahim akwai muhammadu murba na kan hanyar masho akwai adamu kullalantewa sa'annan kuma akwai alhaji isa kamaru akwai alhaji shehu jega allah gatan kowa sa'annan kuma akwai abokina kwamar ahmad afansu bajoga wanda ke can garin gombe kenan ina masa gaisuwa da fatan alkaida akwai ibrahim mai wankin hula a garin mai a kimba jihar dukkanin masu sauraro ina maku fatan alkaida Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa radiyon Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke maraɗi ɗan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radiyo na Afirka reshen jihar maraɗi. Eh da farko ina gaida Alhaji Amman Tari ina gaida Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura ina gaida Sani Dawo Alaska ina gaida Kabiru Sile Rabe Mai Aski Iso Maɗattai Eh, ba ni cewa da shugaba kwata-kwata alkasim da kai mai gabatar da wannan shiri malam hassan barka da na dawo nan maraɗi na gaida malam samuna haske ali Kula, sarkin aiki ibrahim gadon kaya ibrahim shushaina da ke garin kasagi da murtala magini da sauran duka mambarori na nan jihar Maraɗi, da na niyame da na doso da na agadas da na tawa da sauran duka masu sauraronmu mu na gode mai magana malam kabiru daga nan maradi mamba na masu kira da sauran radio assalamu alaikum assalamu alaikum wa wabarakatuh gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran voh mai magana alhaji alhassan sayyadi wanda an kai sani da alhassan tayar daga filin gi a jamhuriyar niger hassan barka ina gaida ka kuma muna godiya da dama wadda kuka ba muna sada zumuncin gaishe gaishe da yan uwa da amina arziki ina gaida aboki na iliya mai kanti da shayi kakin daura da ah, mamman sani alaska da mamman sani dauda cinwaza da yakuba mai giza Awa abokina Ilyas Tuman Filinge yana gaida Malam Kabiru dan gulbi maradi dubun gaisuwa fata alkhairi gare ka Usman Mai Dala Busheri alherin Allah ya kai maga kuna yana ganin jere gaba na Rabiu Nuhu na Bukka yana gaida yana gaida dan bare bari da ke birnin Niamey akwai Alhaji Amman Tari shi ma yana birnin Niamey akwai babban abokina Alkasim Baba Liman aha birnin Agares yana gaida kuma magana Alhaji Alhassan Tayar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulunci duk wanda cikin ga ɗaki mai tarin albarka tun daga shekaban iya hassan barka ya kai ga alkasan babali mai ina gaida kowa da kowa na gode allah saka da alheri mana tare Assalamu alaikum warahmatullahi sashen Hausa na rediyon Musulunci ta Iran. Yau Juma'a shirar da kuke ba mu dama muna isar da sakonnin gaishe gaishe mu yan uwa da abokan arziki. Da farko dai suna na Rabiu na Hunafuka da karamar hukumar Bako da ke jihar Katsina Najeriya. Ina gaishe da ainihin abokina kuma amini na Malam Hassan Albasari angon Fatima da ke garin Fataskum da Sani mai lange-lange a wuri da bawa abdullahi maska da abdullahi laki funtuwa da mai nasara nasarawa funtuwa da usman manika mai lorot funtuwa sai a ɗabi mai kwamfuta mai yama da aliko auta kafin teruwa da bala yaro mada jihar zamfara da comrade baban yusra gusau shi ma a jihar zamfara da ainihin shugaba iliya mai shayi garkin daura da fatan za ku tashi lafiya rabiu nuhu na bukare karamar hukumar bako da ke jihar katsina najeriya Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriya Musulunci ta Iran. Da farko dai suna na Usman Dala Bushiri nan gabasawa jihar da magaran cikin Jamhuriya ta Nijar. Ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka a gadas akwai abokina Sunusun Adatai akwai yakubo mai aski ba da raka ba zan manta da Isu Makeri Madatai ba. Akwai Adabu mai kwamfuta mai yama akwai kuma Udu Muhammadu Jakori akwai Malam Musa Inda zauyi ba zan manta da malam muhammadu dan bare-bari ba zan manta da abokina kuma eh, sani da'u alaska daga nan har garin katsamburin akwai mamman shagari nisuwa mamman shagari kara-kara garin gosheri akwai kwamra ahmed bajoga kwamra ahmed usbahu guna ba zan manta da eh, masu kira da sauraro wanda suke reshen da magaran ba ba zan manta da yana eh, baba ya laka nan garin gosheri akwai yaya tatuwa ni usaini abdullahi da take zikar tarayyar najeriya ba zan manta da kuma lawali daga nan har garin matsin kai malam ibrahim garin kasagi akwai malam ibrahim gidan kaya wanda ke nan maradi ba zan manta da malam abu wanda ke maraɗi ba zan manta da kuma daukacin masu kide da sauraro na wannan kafa ma darin albarka daga shanike suna na usman nadala ko shari nan gabasawa jihar da magarin cikin jamhuriyar ta tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa jamhuriyar musulunci da ke Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke dan gulu kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radio na Afirka reshen jihar Maradi. To yau Juma'a kuna ba mu dama muna gaishe gaishe da ƴan uwa mun na arziki da farko yana gaida mai gabatar da shiri shine Hassan Barka Alhaji eh, Amman Tari ina gaida ka Ahmad Dan Bari eh, tsoho mai albarka Malama Ramatu samuna haske ibrahim gadon kaya kwankwaran murtala magini yaro mai ganin mutuncin manya eh, idan na koma kuma a zandar akwai kabiru sile isuf madatai baba mai aski muhammad sani dawo da ciwazan sani dawo alaska sai kuma mai kanti da shayi garkin daura fanuman cewa da wani fanuman cewa da mataimaki da ke zamfara abdulmumini ba za ni mancewa ba da sauran mambarori ga baki daya ina gaida kowa da kowa daga malam kabiru da ke maradi assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, radio iran radio mai albarka ina fatan kowa shina lahiya lau daga farko dai ni ne mai sauraron ku da kullum alhaji amman tarihi daga nan gaya mai na gode muku da kuka ba mu dama muna gaida yan uwa da amanna arziki na mako mako daga farko dai alkasum agadis ina fatan kana lahiya lokacin da jima'a eh, lawa abba da agadas ina fatan kai ma kana lahiya lau shitu agadas ina fatan kai ma kana lahiya lau ibrahim gadan kaya maradi ina fatan kana lahiya lau eh sanisi madattai ina fatan kai ma kana lahiya so sule usman zandar kai ma ina fatan kana lahiya lau isa tsoho mai albarka nan ya mai ina fatan kana lahiya lau muhammadu dan bare gori ina fatan kai ma kana lahiya lau kwamiti na masu kira reshin ya mai duka ina fatan duk inda kuke ba sai da wani duka ina gaida ku ina yi muku fata alheri ina gaida lawali andu nan gaya mai ina gaida sanda yaji ina fatan kana laya lobu inda kake Allah zai tabbatar mana da alheri Allah yi mana jagora Allah shi kare muku da Allah ya kare muku sharrin masu sharrin ni ne mai sauraron ku da kullum Alhaji Amman Tari daga nan gaya mai sai anjima sashen hausa na gidan radiyon jihohoren musulunci tehran suna na mai magana samun na suke dan mutan limanci baɗin jihohoren jihar shirik na ƙarshen mako na gaida yan uwa da abokan arziki a madadin kasan barka ina gaida dukkan ahalinka da abokan aikinka ina gaida alhaji sabiu kalla taransa da ke nan birnin maradi alai mama mz ina maka fata alheri domin gaisuwa da wata alheri zuwa gare ka eh, muhammad dan bare bari ina maka fata alheri ila mai katiri shahi da wata alheri zuwa gare ka abdullahi tela yara mai gudun mutunci wani yara ke dan malam ibrahim shushani garin kasagi garin kaya dan wani alheri allah kai muku dukkan ahalin gidanku alayhi murtala eh, anan amman tari ina muku fata da babu babban ya mai kabiru sule ina muku fata da yari eh, sai dan jaje ina muku fata da yari malam kabiru makarantar malam abba ina fata da yari murtala gini ina muku fata da yari adamu harka ta sawa dun zuwa da zuwa gare ka kun ce mai igiya da kenan cikin kadro layin yan rake gidan wanka ina muku fata da kai da abu dan kwamna ina muku fata da yari usman mai dala alheri allah kai maka fara likita wani samun mashi loli na gona mai furaji ta tawaye mai katifa da kenan ban tasha eh, mm, sani mai gari maza tsaye ina muku fata da yari assalamu alaikum wa rahmatullahi rahmatullah gidan radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran kuna tare da gadan kaya dan walhu daga nan jamhuriyar nijar jihar maradi cikin komin irin ta kwarnaka birnin kwankwarnan take mai yada labarai ne na kungiyar masu kira da masu saurari rihin jihar maradi gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar hassan barka a madadin ka na gaida iyalin gidanka baki ɗaya alkasan babu lima an gaida ka aishat kwasai da agada an gaida ki saman mamman balak an gaida ka agadas akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga tsohon bakar tsohon mai albarka yamai nijar akwai alhaji isaka birnin yamai akwai ramat isaka birnin yamai akwai abokina muhammad dan biribiri yamai nijar akwai malam kabiru wajen makarantar malam birnin marada akwai malam aliban kula birnin marada akwai hajar bilu malam adam sarkin aiki na kasa birnin marada akwai samun haske dan mutan limanci birnin maradi akwai adam haraka ta sa akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gida na alhaji koro shina na anguwar zare marada akwai matan gina shi hajiya aisa hajiya amina hajiya la'u akwai alhaji musa na abili mai nira ba adarin yana nan shabaku akwai matan gina shi buzar hausa akwai ibrahim shushan dan garin kasagi akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutuncin mai dan malam jihar marada akwai murtala mai gini da ke dangwami cikin kumudin mai yara akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga na kwari mai gyaran mota ke gidan miji gaisuwa ta musamman zuwa eh, zuwa ga kabiru sul usman da ke da magara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hiran da farko dai suna na abdullahi telaro mai ganin mutuncin mara ga dan malam jihar maradi malam haka barka mana godiya da kuke ba mu dama mana tuhu albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i wanda zaka aza na yau ranar mai gaishe da yan uwa da abokan arzika zan yi amfani da wannan dama isar da gaisuwa ta zuwa gari ka jagoran wannan tafiya malam hassan barka ina yi maka fata na alkhairi da fata an shiga dare lafiya kuma an wani cikin ƙoshin lafiya alkhairi da rahama su kai maka Ibrahim gadan ana dan wani kwankwaron dan madadin ka ina gaishe da Malam Ibrahim Shushan a nan garin Kasaje ina mishi fata na alkhairi fatan alkhairi zuwa ga Malam Kabiru Suleiman nan birnin Maradi eh kan Malam Kabiru Suleiman nan birnin da magana ana mai fata na alkhairi jinjina ta musamman zuwa ga Malam Samun Haske dan musulmanci a nan unguwar limanci Maradi jinjina ta musamman zuwa ga mamman blas a can garin agadas na mai fatan alkhairi akwai ilyas kirji na fada ra'ayin zuci a garin agadas ina mishi fata na alkhairi akwai mamar dan bari na guruf mazajen daga a nan ya mai nijiyar fata alkhairi zuwa gare ka zakariya salisu nan gidan rijiya alheri allah ya taimaka akwai na kwaro mai gyaran motuna nan gidan rijiya na mishi fata na alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatu. zai iya hausa jamhuriyar musulunci ta iran muna godiya da kuke ba mu dama na karshen mako a yau ranar juma'a dan gaishe-gaishe na sada zumunci yan uwa da amina arziki da farko dai suna na mamman salo sani wanda ake kiran shi da zuma shugaba na masu kira da sauran radio na afirka rashin jihar da magaram eh muna godiya sosai muna jinjina muku muna bin kuma sau da tsawa da farko ina gaida malam bashir layin yan difa yan san nitrozere ne masu kira da sauran radio na afirka mamman sandau da cihanza eh kabiru sula usman yusufu madadai sanusu madadai sulaiman alhaji buhari yalwa hawala gurgiyar samira nasu malima amatalla mammi inwala eh, ina gaida miji soja mai Sadiya Sau, Turajile Toro, Malam Basiru, Murtala Osisa, Usman Danfodiyo, Layin Dangana, da dukkan mambobin na masu kira sauran radio na afirka ba zan manta ba da malam kabiru wanda yake garin maradi muhammad dan bare bari alkasim babali ma ahar shugaban afirka gabaki daya da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na afirka da ma nan ja da magaram mai magana shugaban mamman salisu wanda kira shi da zaman daga nan da magaram jamhuriyar niger a tashi la assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasige jamhuriyar niger jihar maradi mamba na masu kira da saurare na radiyon afirka baki daya mun zo hilin karshen mako wanda kuke ba mu dama mana gaida eh, mutane na kasashe daban-daban. Hassan barka a madadinka da kai da iyalan gidanka ina muku fatan alkhairi. Da farko ina gaida ka kai kanka da kai da abokan yake gargada rado Iran mai tara albarka Allah ya saka muku da alkhairi ya annabi daraja. Eh, ina gaida Kabiru Sule Isman wanda yake a garin da magana. Ina gaida Isman mai dala Bushiri wanda yake nan garin da magana. Akwai Isu Madattai akwai Samisi Madattai akwai Tasu Unguwar Tudu wanda yake nan garin da magana. Akwai Mamman Sani Dauda Latin Waza wanda yake nan garin da magara. Akwai Raba Mai Aski wanda yake nan garin da magara. Akwai Hassan Alhaji Umar wanda yake nan garin da magara. Akwai Mamal Dan Kwairo, mamal Lawali Dan Kwairo wanda yake nan garin da magara. Idan ni zo Agadas akwai Alkasan Ar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin Agadas. Akwai Alkasan Ma'azo wanda yake birnin Agadas. Akwai duka mambobi na masu kira da saurari wanda suke birnin Agadas. Idan ni zo babban birnin Yamai akwai tsohi Isa mai albarka ina masu fatan alkhairi. To masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. ɗan iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma saka saurari da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yana sun kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a yau shirin namu zai gayyato muku kamal kadiri wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran inda zai baje koli na irin waƙar da ya tanadar mana a cikin wannan shiri namu da muka saba gabatar muku. To da yake masu iya magana na cewa waƙa baki mai tafi daɗi bari haɗa ku da shi domin jin irin abubuwan da ya tanadar mana don kaɗa kunnuwan mu mu ji shirin kamar yadda yake. Ai saurare lafiya. وهب لنا حنا از زریانم که به و شما اخسر گردانی تو یعنی و تاسم ای خرمان ای رو أقصی لتوهنا السام أخ قرید بینی تبویکی آخا تپا منم an gaishe ka kamal kadiri game da wannan gudunmawa daga bayar a madadin da fatan masu sun amfana kuma ta kayatar da su bari in jalin zamun shirin a nan gan lokacin da aka shirin ya kawo jiki sai a wasu za a ji mu ɗaurin sabon shirin amma kafin nan a madadin kamal kadiri fecen mawaƙi a nan ƙasar iran ni ma madugun shirin da na kasance tare da ku a cikin shirin tun daga farko zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Paşa sauraron mu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.